in yi magana ne? A'a. Eh, abin da dama nake faɗa ba? A'uzu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Sariqil Wa'dil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'a wa ala ihsani ila yawmiddin. wa assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa masu albarka inda suke tare da mu a wannan feji na sarki zaki mkk na rasulun aminu a yau ma da muka saba a kwanakin baya mun kasance a saman muna karatu da wannan babban malami namu Sheikh Ahmad Bakar Imam wanda ya kasance jagora na addini sannan kuma abun dogaro bisa yadda yake ƙoƙari wajen bincike da kuma neman yadda al'umma za ta samu gaskiya ta san gaskiya a kayan dukkan al'amuran da ya shafi addini to a yau ma muna tare da malam malam zai mana karatu musamman a kayan abin da ya shafi abin da ya fuskanto mu na maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam kasantuwar akwai waɗanda kore maulidi to sai malam ya zaɓi darasinsa zai zamto kayi warware shubuhohin da waɗanda suke inkarin maulidi suke bijirarwa ga musulmi to malam zai warware mana waɗannan da fatan yan uwa za a kasance tare da malam Allah ubangiji ya ba mu sa Allah ya sa mu fahimci abin da malam zai Allah ya taimake shi assalamu alaikum wa karamakallah to alaikum salam wa rahmatullah barkamu iwar haka malam Abu Junaid barkamukum Allah eh to da farko a'udhu billahi minash shaitanir rajim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 an riga an fitar da maudu'in ba? Eh ya karamatumullah. Eh to alhamdulillah maudu'in mu a yau insha Allah za mu tattauna a dangane da abun da ya shafi maulidin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kasantuwar wannan wata shi muke fiskanta amma maudu'in da za mu tattauna yau ya shafi shubuhohin da waɗanda suke ganin ba za su yi maulidi ba suke sakawa ga maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana suna amfani da waɗannan shubuhohin wajen kore maulidin da ake yi so yana da kyau da farko da Allah a dinga adalci da farko dai da kafin mu je kan waɗannan shubuhohin yana da kyau mu yi shimfiɗa kamar haka shi fa maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama sallama mu sani mutane ne suke taruwa suna farin ciki da samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato taron su ya kunshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana so ka gane girman abu dubi inda aka jingina abu ta wajen zaka gane girmansa ko rashin girmansa lokacin da aka ce maka maulidin annabi Muhammad to tun a wajen kawai sai ka gane maulidin ma ya zama babba saboda jinginwansa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda ya girmama maulidin faɗin cewa annabi Muhammad so saboda haka yana da kyau da Allah mutanenmu su lura a dangane da abin da ya shafi shi maulidin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Abin da nake so in yi shimfiɗa a kai da farko dai dukka mai sauraro na a daidai wannan lokaci ina kyautata zato musulmi ne, ko da kuwa ana iya samun hala wani wanda ba musulmi ba yana iya sauraro. annabi Muhammadu nan na dukkan musulmi ne duk wanda ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne to a iya zato idan da akwai abin da za a samu saɓani wato ina nufin a inda za a iya samun saɓanin musulmi da musulmi to bai kamata su samu saɓani akan annabi Muhammadu ba saboda annabi Muhammadu duka ya haɗa mu baki ɗaya. ‘Yan uwa za mu muhimmanta taro gwargwadon abin taron ya kunsa in kana so ka gane girman taron kalli mai taron ya kunsa in kana so ka gane rashin girmansa kalli mai ya kunsa ba yadda za a ka kalli taron annabi muhammadu ka ce wannan taron ba mai girma ba ne saboda haka da allah ina kira zuwa ga musamman waɗanda suke kore maulidin da sunan akwai abin da ake batawa a wajen maulidin yin halitta ɗin na'am samun abun da yake bata maulidin ba shi zai ture maulidin ba a'a kore abun da yake bata shi ka tabbatar da shi kamar yadda muke faɗa kullum dukkan wani taro yana tattare da ɓangaren kensa da rashin kensa rashin ken yana iya shigowa gurgudan yadda mutane suka shigar da abun da yake bayi da kyau da to amma ba wannan shi zai hukunta maka taro ka ce duka taron zai zama an yi kondemin ɗinsa sakamakon samun waɗannan abubuwa marasa kyau ɗin ba to ya kamata idan mutum zai kore wani abu daga cikin abun da ya shafi maulidin annabi dubi abin da bayi da kyau ɗin ka kore sai ka bar maulidi da farko cikin wannan shimfiɗa ko wannan maudu'i da na ce zan tattauna a kansa na ce zan tattauna a dangane da waɗannan shubuhohi da waɗanda suke ƙin maulidi suke shigar wa maulidi don su samu daman kore maulidi duk da yana da kyau mu fahimta masu magana akan abin da ya shafi maulidi ta ɓangaren ƙyamatarsa mutum iri biyu ne ma'ana sun kasu kashi biyu ɓangare na farko suna da manufa mai kyau ɓangare na ƙarshen babu manufa mai kyau waɗanne ne suke da manufa mai kyau wanda har a zuciyarsa ganin abun da ake yi marai kyau a cikin maulidin shine kadai abun da yake kyamata amma ba maulidin yake kyamata ba saboda haka wannan ya wayi gari yana kokarin a kore abubuwan da ake yi na barna a cikin maulidi don a ci gaba da tsaftace maulidi a ci gaba da maulidi mai kyau to kaga wannan tunaninsa yana da kyau sannan sai wanda kuma a'a yana so ya fake da waɗannan abubuwan da suke ɓata maulidin don ya samu daman kondemin ɗin maulidin baki ɗaya da sunan cewa annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba to kaga wannan kan babu manufa mai kyau to insha Allahu duka za mu tattauna akan wannan sannan kuma a ƙarshe za mu zo mu yi magana a game da abubuwan da ake yi a wajen maulidin saboda akwai waɗanda suna ganin cewa maulidi idan gaskiya ne maulidi idan daidai ne to me ake yi a wajen maulidin me shari'a ya san da shi daga cikin abubuwan da ake yi a wajen maulidin sai su kawo misali kamar ranar sallar idi wato abin da nake nufi kamar sallar idi akwai abubuwan da ake bukata ka yi su a wannan ranar misali idan aka ce yau sallar idi me ake tahiya ne a ce to za ka yi takabbar wuri haka nan kuma bayan sallolin farilla duka za ka yi ta waɗannan kambarori, To kaga shari'a ta tanada maka ga abun da za ka yi a lokacin wannan sallar idi. To amma in a wajen maulidi me ake yi in dai ya tabbata maulidi ma zai iya zama shari'a ya san da maulidin. To idan gaskiya ne a faɗi abubuwan da ake yi a wajen maulidin. To insha Allah su ne abubuwan da zan zo mu tattauna akai daga baya bayan na kawo waɗannan shubuhohi da waɗanda suke ƙin maulidin suke kawowa. Da farko dai za mu fara da shubuha ta farko wanda suke bijirarwa ga waɗanda suke maulidi. Shubuha ta farko abin da suke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi maulidi ba, sahabbai ba su yi maulidi ba, haka alƙurunul mufaddala a salasa ba su yi maulidi ba. Wannan ita ce shubuha ta farko da suke jifa jifan maulidi da shi. To ga amsa kamar haka. cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bai yi ba sahabbai ba su yi ba alqurunul mufaddala ba su yi ba ba hujja bane na kore maulidin annabi hujja na kore maulidin annabi sallallahu alaihi wa alihi ga inda manzon Allah ya ce kar a yi maulidi ga inda sahabban annabi suka ce kar a yi maulidi ga inda alqurunul mufaddala as-salata suka ce kar a yi maulidi wannan ita ce hujja amma idan ba wannan ba to ga tambaya a cikin wannan shubuhar da farko dai waɗanda suke cewa maulidin nan saboda annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba alƙurunul mufaddala at-talata ba su yi ba shi yasa ma suke cewa kar a yi to su koma su kalli tafsiri da suke yi a cikin watan Ramadana tare da mai jan baki shi ma annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba alqurunul mufaddala as talata ba su yi ba su koma su kalli gasan karatun alkur'ani da ake yi manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba alqurunul mufaddala as-salata ba su yi ba su koma su kalli abubuwa da yawa wanda sun yadda suna yi amma annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba alqurunul mufaddala as-salata ba su yi ba kamar abin da ya shafi usbu'us sahaba makon sahabbai annabi bai tara sahabbai da sunan makon sahabbai ba haka sahabban ba su tara kansu da sunan makon sahabbai ba haka alkurunul mufaddala a salasa ba su tara waɗansu mutane da sunan makon sahabbai ba to saboda haka da Allah kai ɗan uwa mai sauraro na a daidai wannan lokaci ka tara mutane ka koya musu girman sahabbai da darajan sahabbai abu ne mai kyan gaske to amma ka sani taron ka ya kunshi sahabban manzon Allah shi kuwa mai maulidi taronsa ya kunshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da taron da ya kunshi sahabbai da taron da ya kunshi manzon Allah na tabbata idan kai musulmi ne zaka ce babu taron da ya kai wanda ya kunshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin taron yakan girma gwargwadon abin da taron ya kunsa na abu mai girma ana fifita taron gurgudan abin da taron ya ƙunsa na fifiko. Duk lokacin da zaka ce taronka na sahabbai ya fi taron da aka yi na maulidin annabi daidai yake da ka ce sahabban sun fi annabi. Wannan ita ce yadda zaka gwada wannan magana saboda haka amsa dai akan wannan shubuha cewa annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba alkurunul mufaddala ba su yi ba wannan ba hujja ba ce. to sannan sai in sake baka amsa da cewa idan ka ce annabi bai yi maulidi ba to da farko ka kore wa azumin annabi ma'ana ka kore masa azumin da yayi domin su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an saumi yawmil isnaini qala zalika yawmun wulidtu fi an tambayi annabi dangane da azumi ranar litinin yace saboda ranar ne aka haife ni ma'ana ranar maulidi na ma'ana kaga annabi yayi maulidinsa ta hanyar yin azumi to yanzu abin da ya saura shi ne ka ce to kaifiyar ake nema me yasa ba za a takaita kan azumi ba to a yi azumin mana kadai to ai ba azumi kadai aka samu saboda samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da aka tambayi alhafiz Ibn Hajar al-Asqalani da yake kafa hujjar Maulidi ba hadisin azumi ya kawo ba hadisin nan ya kawo yace Maulidin yana da asali a cikin wannan hadisin cewa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata wa wajada alyahuda yasumuna yawma ashura fa sa'alahum fa qalu yawmun aghraqa Allahu fihi fir'auna wa najja Musa wa nahnu nasumuhu shukran lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin mu'ayyan lokacin da manzo Allah ya isa garin Madina ya samu Yahudawa suna azumin Ashura ya tambaye su me yasa suke yi suka ce saboda ranar ne Allah ya halakar da Fir'auna ya tsiratar da Annabi Musa shi yasa suke yi Alhafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya ce fa'idan da za mu ɗauka a jikin wannan hadisi ashe ana iya ware rana ko ayyana rana na musamman don gode wa Allah akan ni'imominsa sai ya ce wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'ma bi buruzi hadha an-nabiy rahama. wace ni'ima ce tafi wannan girman ni'ima wajen bayyanan wannan annabi annabin rahama na san dukkan musulmi zai ce lalle babu wata ni'iman da ta kai wannan dukkan musulmin kirki amsar da ya kamata ya bayar kenan to za a tambayi musulmi yana godiya akan ni'imomin Allah zai ce e in dai musulmi ne saboda ya san wa amma bi ni'imati rabbika haddis dangane da ni'imar da Allah ya maka ambata ya san wala in shakartum la azidannakum in kuka gode zan kara muku to saboda haka kaga musulmi ba zai yi musun cewa ana godiya akan ni'imomin Allah ba saboda haka ka sayi gida ka tara mutane ka gode wa Allah akan wannan ni'ima na samun gida ko ka gina gidan saboda haka bayan ka kammala ka tara mutane ka gode wa Allah akan wannan ni'ima na gidan da ka samu ka sayi mota ka tara mutane ka gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah ya maka ka samu karuwan suna ma'ana ina nufin ɗa ka tara mutane kai walima ka gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah ya maka ka yi aure ka tara mutane ka gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah ya maka dukkan waɗannan abubuwa da muka ambato su tun daga kan taron suna ko walimar suna taron aure ko waliman ko kuma sakamakon sayan gida ko mallakan gida dukkan waɗannan tarakacin da muka ambato ba su kai farcen manzon Allah sallallahu alaihi wa ba so saboda haka in dai har zaka gode wa Allah akan ni'imar samun waɗannan abubuwa to lalle kuwa ni'imar samuwan annabi ita tafi cancanta ta gode wa Allah a kanta. don haka kaga maulidin ya samu asali ta hanyar kasancewa ni'ima ne daga ni'imomi wanda Allah ya mana ya bamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to muke tara mutane mu gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah ya mana so kaga ashe kenan maulidin ya samu asali ta hanyar cewa a gode wa ni'imomin Allah so saboda kaga wannan ba hadisi ne na azumi ba sannan alhafizu suyudi shi ma da ya zo ya ce maulidin ya samu asali ya samu dalili a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da al'imamul imam al ya rawaita hadisin Anas annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsi ba'da annabi ya sake yanka wa kansa bayan an aiko shi a matsayin annabin Allah alhafizu hafizu Suyudi babban malamin hadisi da duriyar musulunci ta sallama wa iliminsa abunda ya faɗa sai yake cewa karkashin wannan hadisi abun za a fa'idanta wato abunda za a ɗauka cikin wannan hadisi annabi ya sake yanka wa kansa don ya gode wa Allah da ya samar da shi a matsayin rahmatan lil alamina to kaga wannan ba, azumi ba ne a lura da kyau wannan yanka aka yi ba azumi ba ne shi kuwa nasiruddin dimashqi da al jazari ko al-hafizul jarazi wato ina nufin al-jazari ko kuma al-hafiz nasiruddin dimashqi su kuma sun kafa hujja da wannan hadisi na mas'alar abu lahab ranar da aka haifi manzon Allah ya yanta suwaibatul aslamiyya ba tare da cewa ma ya san annabin aka haifa ba amma kuma hakan ya masa amfani duk ranar litinin sai an sassauta masa azaba yan uwa abin da za mu iska abin da za mu kula da shi a nan bai fasan annabi aka haifa a'a yayi muwafaqar cewa annabin ne aka haifa so ina kuma da saninsa cewa annabin ne aka haifa wannan a nuna maka cewa fa ya yi ne ba tare ma da ya sani ba amma hakan kuma yake masa amfani duk ranar litinin sai an sassauta masa azaba shi yasa shi wannan Nasiru Nasiruddin Dimaski na'am na'am to ana cewa shi wanda ba musulmi ba ba abin da zai wanda zai amfanar da shi a lahira duk abin da ya tun da babu abin da ba imani to zai zamto ba zai masa amfani ba kuma wannan mm. hadisi yana gwada ke kaman abin da ya yi yana masa amfani a lahira eh kwarai da gaske ai wannan ya zama keɓantaccen abu kenan saboda akan annabi aka yi wannan kuma wannan hadisi duk da mu'allak ne yana cikin sayyul bukhari amma mu'allakin al-imamul bukhari yana da daraja yana da ɗaukakan gaske wanda wanda ya saba mun a wannan maganar shi ma ya san haka tunda akwai wasu eh. ma ai da yawa da suna ganin duk abin da ya zo a cikin sayyul bukhari kawai za a ɗauka a yi aiki da shi akwai masu ganin haka to balle kuma alhamdulillah ah, abinda nake so kawai in ƙara da shi anan wannan yan wato ina nufin wannan ‘yantawa ne, ga ba yanka ba ne, ba kuma azumi ba ne. Wato mai cewa a takaita da azumi ya gane cewa fa ba azumi ne kadai aka yi saboda samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. To abinda ya saura sai ya ce to taron da aka yi shine ma'ana al-ihtifalu bil maulidin nabawi. Wannan taron shi yake magana a kai. To shi kuwa taro kowane iri ne abun da ake lura kawai mai taron ya kunsa. idan taron ya ƙunshi alkhairori sunansa taron alkhairi idan ya ƙunshi sharruka sunansa taron sharri domin ta inda zamu gane haka ai Allah ya ba mu hakan a cikin alkur'ani da yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ma'ana dukkan wani taro abun da ake dubawa mai taron ya ƙunsa, islahi ya kunsa ko sadaka ya ƙunsa, ko ma'ruf ne ya ƙunsa. wanda maulidi tana daga cikin abun da ya kunshi dukkan waɗannan nau'uka wanda aka ambata ma a cikin wannan aya so saboda haka ga kenan ashe kenan ba a hana ka taro ba abun da aka hana ka abun da za ka yi cikin taron mara kyau shi ake hana ka a cikin taro kamar misali a ce taron 'yan gulma to gulman ne ba a so taron 'yan karta kartan ne ba a eh. so taron caca, cacan ne ba a mm. so taron 'yan giya shan giyan ne ba a so so saboda haka yana da kyau mutane da Allah su dinga kula da waɗannan kuma insha Allah a lokacin da za mu zo mu ambata abubuwan da ake yi a cikin maulidin insha Allah za a ji waɗannan abubuwa sannan wannan ita ce shubuha duk wanda ya zo ya ce maulidi bid'a ne daidai yake da ya ce azumin da manzon Allah ya yi a ranar litinin ba hujja bane, a fahimci magana Ma'ana kamar eh. azumin da annabi ya yi ranar litinin ba yi da asali. Idan mutum ya yi itlaki ya ce maulidi bidi'a ne to ya rushe azumin da ya yi saboda maulidin manzon Allah. Kuma babban abin da nake so dan Allah in fahimtar da mutane a nan in ka yadda wannan azumin ka yi shi ne saboda haihuwan manzon Allah. Ka yi wannan azumi na ranar litinin saboda annabi ya ce zalika yawmun wulittu fihi. to ka yadda cewa wannan azumin shi ma maulidi ne kai amma ta hanyar azumi to daga yau ka daina cewa ka daina cewa maulidi bid'a ne sai dai idan ka zo kana magana al-ihtifalu bil maulid wato taron da ake yi na maulid to a wannan wajen ne zaka ce to bid'a ce ko mai kyau ko ka ce sunna mai kyau to wannan kuma sai a koma shauran abubuwan da kai ma a kaifiyar ka sauya wanda kuma ka yadda kuma kana yi kamar yadda na faɗa idan na ce kawo kaifiyar tafsirin alkur'ani tare da mai jan baki a cikin watan ramadana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya kawo wannan ba iya abun da za ka faɗa abun da za ka ce za ka ce ai wannan karantar da alkur'ani ne shi kuwa karantar da alkur'ani ba a ƙayyade hanyar koyarwan ba wannan ita ce amsar da za ta iya fitowa daga bakinka kuma sannan zaka ce saboda karatun alkur'ani ai yana da asali yana daga cikin abun da aka ce kayi da an ce ta ma tun da an ce ikra kayi karatu saboda haka kaga yana da asali sai in ce maka kwarai da gaske abun da ka faɗan haka ne to amma shi kuma wannan an ce son manzon Allah menene matsayinsa son manzon Allah wajibi ne shi ma ya samu asali saboda Allah ne da kansa ya faɗa kulin kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal kaga wannan ayar tana nuna cewa idan ka fifita waɗannan abubuwan da ayar ta lissafa sama da son Allah da manzonsa to saurari abun da zai same ka sai Allah ya ce baya shiryar da fasikai daidai yake da kace duk wanda ya fifita son wani abu akan son Allah da manzonsa to fasiki ne so kaga wannan ayar tana nuna wajibcin son manzon Allah sallallahu alaihi sannan idan ka koma zaka ga hadisan manzon Allah sun tabbatar da haka annabi yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa waladihi wa nasi ajma'in manzon Allah yana cewa addibu auladakum ala thalathati khisalil hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qira'ati alquran waɗannan abubuwa duk ba su nuna maka son manzan Allah ashe dole ba ne? To shi kenan sai a ce to shi ma koyar da mutane son manzan Allah ba a ƙayyade hanyar ba. Duk hanyar da aka bi shari'a ba ta kore hanyar ba, to shi kenan ita ma hanya ce mai kyau wajen karantar da mutane son manzan Allah. Kamar yadda ka ce, karatun Alƙur'ani yana da hujja yana da dalili daga nassi. haka kuma son manzan Allah yana dalili daga nassi so saboda haka idan ka ce ba a ƙayyade hanyar karantar da alƙur'ani ba to haka ba a ƙayyade hanyar karantar da son manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama ba wannan ita ce warware shubuha ta farko wanda suke faɗan cewa saboda manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama bai yi maulidi ba haka sahabbai ba su yi ba haka alqurunul mufaddala a salata ba su yi ba sannan sai shubuha ta biyu da suke cewa wai kun fi sahabbai son manzon Allah da ba su yi maulidi ba? Wannan wata shubuha ce har yau da suke shigarwa. To ga amsa akan wannan shubuhar. Kun fi sahabbai son Alƙur'ani da sanin Alƙur'ani da ba su tara mutane suka yi tafsiri a cikin watan Ramadana tare da mai jan baki ba? kun fi su son alkur'ani kun fi su sanin alkur'ani da ba su tara mutane a cikin watan ramadana suka yi tafsiri ba kun fi su sanin alkur'ani ko kuma kun fi alkurunul mufaddala as-salata sani ko kun fi su son alkur'ani da ba su yi haka ba to ya kamata sai ku koma sai ku ba da amsar abun da kuka faɗa a cikin wannan amsar da na baku. wannan ita ce kawai inda daidai zan tsaya a wannan shubuha na san cewa dukkan mai hankali zai ba wa kansa amsa ko kuma bari mu ƙara bari mu ƙara ko kuma kun fi sahabbai son alkur'ani da sanin alkur'ani da ba su tara mutane suka yi gasan karatun alkur'ani ba kun fi su son alkur'ani kun fi sahabbai son alkur'ani kun fi sahabbai sanin alkur'ani to ya kamata nan ma ku je ku bada kanku amsa akan wannan magana da kuka yi sannan shubuha ta uku shubuha ta uku da suke shigarwa suna maganan cewa to ai watan ma da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani takamaimin rana guda ɗaya da aka ce shine tabbatacce a watan aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana abin da suke faɗa idan an ce rabiul awwal to a wani rana a cikin watan rabiul awwal To ga amsa kamar haka. Da farko dai yana da kyau mutane su sani. A dangane da abin da ya shafi cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallama a watan Rabi'ul Awwal malamai sun yi saɓani amma ba saɓani ne mai yawa ba galibinsu sun haɗu da yawa akan cewa lallai a Rabi'ul Awwal ɗin ne aka haifi manzon Allah amma inda saɓanin ta ɗan fi yawa cewa a Rabi'ul Awwal ɗin ranan nawa ga wata. To anan ne ake samun waɗanda za su ce ranan biyu ga wata. a samu masu cewa ranar shida ga wata a samu masu cewa ranar takwas ga wata a samu masu cewa ranar goma ga wata a samu masu cewa ranar goma sha biyu ga wata amma dai idan ka tattara zantukan duka za ka ga waɗanda suka ce ranar goma sha biyu ga watan rabiul awwal su suka fi shahara ko in ce maganar ita ta fi shahara kuma maganar ita ta fi dalili sama da dalilin waɗanda suka ce ba hakan ba ma'ana dai malamai sun fi haduwa akan cewa ranar goma sha biyu ga watan rabiul awwal din ne aka haifi manzon Allah to shikenan abun da zamu ɗauka a nan mun natsu da cewa ranar goma sha biyu ga watan rabiul awwal aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan wannan magana ce ta ibnu ishaq ibnu ishaq yana daga cikin wanda ya ga ya ga bangaren sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma kowa ya sani yana da manya-manyan almajirai da duniyar musulunci ta yadda malaman ilimi ne sannan bayan wannan ibn ishaq duk wanda yake bibiyan tarihi yake bibiyan tarjama ya san waye ibn ishaq a wajen sanin sira wata abin da nake nufi a ɓangaren sira to sai mu dawo ya kawo dalili da abdullahi ɗan abbas akwai wasu sahabbai guda biyu da ya kawo na ɗan yi shakka akan ɗaya sahabin wanda ba zan iya kawowa yanzu ba amma tabbas wannan maganar ita ce ya kafa hujja da maganar sahabbai akan cewa ga wani bangare waɗanda suka ce ranar goma sha biyu ga watan rabiul awwal aka haifi manzan Allah to kaga malamai da yawa sun tafi akan rabiul awwal wannan ita ce magana ta farko sannan magana ta biyu ka kaddara cewa an yi sabani a kan cewa ranar goma sha biyu ko takwas ko shida ko biyu to ka ajiye wannan ka dawo cewa ka yadda dai a watan rabiul awwal ɗin ne aka haifi manzon Allah idan kuma ka ce a'a wannan ma baka yadda da shi ba to ka yadda ranar litinin aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka ce baka yadda ma da wannan ɗin ba to ka yadda an haifi manzon Allah Wataƙila mutane suna fahimtar saƙon da nake so in kawo ana idan misali ka ce to e ka yadda da cewa ga ranar da aka haifi manzan Allah ranar litinin to me kuma kake bukata ya tabbata an haifi manzan Allah ranar litinin idan kuma ka kore wannan kace baka yadda ma da wannan riwayan da al'imamu imam Muslim din ya kawo ba to dai ka yadda manzon Allah an haife shi to shi kenan sai aka ce maulidin annabi to yanzu me yake damun ka tunda dama an ce maulidinsa ne kuma an haife shi to me kake bukata kuma so yana da kyau dan Allah mutane yanzu da me kake tafsiri a cikin watan Ramadana daga cikin shubuhan da take fitowa a jikin wannan suna cewa to me yasa ba a keɓe Rabiul Awwal din in an ce a cikin watan Rabiul Awwal aka haifi manzon Allah a keɓe Rabiul Awwal din da maulidin mana wasu kuma daga cikinsu suka ce a'a Me yasa to za a keɓe Rabi'ul Awwal ɗin da yin maulidin tare da cewa ranar Litinin aka haifi annabi kowane sati kuma ana samun Litinin. To ga amsa da dukkan fiskoki guda biyu ɗin, kuma dukkan waɗanda suke ƙin maulidin suke irin wannan magana. Hujja na cewa an keɓe wato ina nufin an keɓe Rabi'ul Awwal babu wani dalili da zai nuna maka cewa an keɓe Rabi'ul Awwal da yin maulidin manzan Allah. amma dai an fi yi a cikin watan saboda munasaba. Kamar yadda ka gane cewa Ramadana ka yawaita tafsiri sama da shauran watanni a shekara. Domin babu wani wata da ka zaɓa ka yawaita yin tafsiri a cikinsa kamar watan Ramadana. Me dalili? Saboda shahru Ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. ومن shahar منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا او على سفر فعده min ايام اخر yuridu Allahu bikum al-yusra wa yuridu bikum usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru na san dai saboda wannan zaka ce ai an saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza daf'atan wahidatan a cikin watan ramadana sannan ya ci gaba da sauka lokaci zuwa lokaci to anan kaga ai baka keɓe ramadanan zalla da yin tafsirin ba amma dai kafi yawaita yin sa a cikin watan ramadana wannan kuma yake nuna cewa idan an ce annabi an haife shi a cikin watan rabiul awwal sai ya zamana an yi fi yawaita maulidi a cikin wannan wata to bil munasaba ne kamar yadda ka gane ramadana ka yawaita tafsiri shi ma bil munasaba ne amma ba shi ya hana kuma bayan watan ramadana ka ci gaba da tafsiri gurgurar yadda ka ga za ka iya yi ba kamar haka ne shi ma watan rabiul awwal idan ta wuce a ci gaba da maulidin annabi gurgurar yadda ya samu ai shi maulidin annabi inda mutane za su gane ma wallahi saboda gajiyawa ne na ɗan adam amma da ya kamata kullum ne a cikin maulidin manzon Allah ake inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ji wannan fi'ili ne mudari'i inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'iku suna salati wa annabi wannan fi'ili ne mudari kenan ba yankewa. To saboda haka ashe duk abun da zai ɗauki ma'anar girmama manzan Allah, samuwan manzan Allah, maulidin manzan Allah, to wannan inda ba don gajiyawan ɗan adam ba, da abun da ya kamata kullum ne ma a dinga yi. To saboda haka yana da kyau mutane da Allah su fahimci wannan kadiya, saboda haka amsar ka dai a cikin wannan shine shubuhan da ka kawo ba ta da matsuguni a nan. sannan shubuha ta uku faɗin su cewa wato ina nufin a shubuha ta hudu don wannan da muka karanta ita ce shubuha ta uku shubuha ta hudu abinda suke faɗa a a watan inda alkhairi ne aida ba ku gabace mu akan wannan ba ma'ana wai idan alkhairi ne maulidin da ba a riga su yi ba to da farko mai faɗan irin wannan maganar shi a matsayinsa na wahin yake faɗan wannan maganar. Ma'ana dai sai in ya riga wani yin abu kafin ya zama wannan abu yana da tabbacin kenan in na fahimci maganarsa. Duk wanda zai yi irin wannan magana babu ma ilimi a cikin wannan magana. Kuma wannan abin da kullum muke faɗa magana ce ma ta irin wanda ba musulmai ba. Eh ba musulmai ba su suke haka a cikin musulunci. Haka ne mana ba musulmai suke yin haka ba. yawa a fahimci maganar da kyau kamar yadda kuma a wurare daban-daban su ma sun faɗi haka ga waɗanda suke musulman waɗanda ba musulman ba sun ga waɗanda suke musulmai irin wannan magana saboda haka da Allah a kiyaye wannan ba hujja bane wannan maganar ma idan mai faɗanta za zai lura sosai zai gane babu ma ilimi a ciki sannan sai maganar cakuɗuwan maza da mata na'am akan wannan shubuha da suke kawowa zan faɗi abubuwa guda biyu fiska ta farkon fiska ce mai kyau fiska ta biyu ɗin fiska ce mara kyau fiska mai kyau ɗin shine wanda zai yi magana a game da cakuɗuwan maza da mata da fiskar cewa a gyara in an bar wannan to maulidin abu ne mai kyau fiska mara kyau ɗin shine wanda yake tunanin bari ya fake da cakuɗuwan maza da mata ya yi kwandemin ɗin maulidi duka da sunan annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba so wannan kaga babu manufa mai kyau a tattare da wanda yake tattare da wannan manufar kuma ƴan uwa da Allah abinda nake so mu dan ƙara ɗauka a cikin wannan cewa haɗuwa maza da mata cakuɗuwa maza da mata a samu waɗansu samari da ƴan mata waɗanda suke rawa suke tsalle wanda shari'a bai san da irin wannan ba To mu kanmu ba mu yadda da wannan ba, kuma kullum muna cikin faɗa wa mutane su daina irin wannan. Domin ba wannan baya daga cikin ma'anar maulidi. Wannan ba su ne ake nufi da maulidi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Kuma a daidai wannan nake so in yi tsokaci. Lalle musamman ga waɗanda suke maulidi. Muke tare da su cikin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan Allah su yi kokari a gyara wannan matsala. Wallahi ba daidai ba ne. a samu wa'insu samari da wa'insu 'yan mata su dinga tsalle suna rawa wanda kana ganin wannan rawan zaka ce wannan kan baya daga addinin musulunci sannan yana da kyau a rika sanya laduba tunda wannan maulidin muna ƙaddara cewa kamar muna yi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tunda ana yi saboda annabi duk abin da ya shafi annabi to a sanya ladabi a cikin lamarinsa ka ƙaddara. mu a wajenmu yadda sahabbai suke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ya kamata mu ɗauki kanmu ya sahabbai suke gaban manzon Allah akwai natsuwan gaske akwai kwantar da kai inda tsuntsu zai sauka akan ɗaya daga cikinsu ba zai motsa ba saboda yana gaban manzon Allah To da Allah mu dauki irin wannan ladabi dubi Abdullahi dan Abbas har bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana girmama hadaran manzon Allah. Yana da malaminsa sa Zaid wata rana ya tafi ya ɗebo ilimi a wajensa ko ya ƙaro ilimi. Da ya je bai samu malamin sa a ƙofar gidan ba sai ya zauna yana jiran malamin. Har bacci ya kama shi. Can daga baya malamin ya fito ya same shi a ƙofar gida ya yi bacci sai ya ɗaga shi. Ya ce masa me yasa baka tura mun ba. Ya ce na tuna inda Allah yake cewa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum lokacin da larabawan ƙauye suka je ta bayan gida suna kwala wa annabi kira sai Allah ya ce da sun yi haƙuri sai ya fito da kansa da ya fi musu to sai ya tuna wannan ayar ya ce to shi yasa bai tura wa malaminsa ba to hmm. kaga har bayan wafatin annabi yana kallon ladabi a jinabin annabi sallallahu alaihi wasallama to mu ma abin da ya kamata mu zama tunda muna magana akan maulidin annabi mu dinga shigar da laduba a ciki ba zai yi ka kaddara ko da malaminka ne da kake girmamawa a gabansa sai ka zo kana irin wannan rawan kana irin wannan rawan kana irin wannan kiɗan tare da budurwa ko ko, ko wata matan aure misali kuma a gaban manzon Allah kana irin haka da Allah ka kaddara wannan me kake kallon wannan wannan ya shiga daga cikin ladabi wa manzon Allah So idan har a gaban annabi ba za ka iya haka ba to me yasa tun da kana magana akan annabi kuma kake irin haka So yana da kyau dan Allah mutane su fahimta. Kuma mutanenmu waɗanda suke kallon cewa a ah, ai bangaren izala ne su suke magana akan irin waɗannan abubuwa sam ba maganan izala ba ce. Duk wanda ya rubuta wani littafi na maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tsawatar. sannan dukkan wasu abubuwa da yake bijirowa na ma'anar maulidin annabi bai shagalta da waɗannan abubuwa da na kawo su ba Su saboda haka kuma a ƙarshe zan bijirar mana da abubuwan da ake yi a wajen maulidin wanda kuma shari'a ya san da waɗannan abubuwa mun yi irin wannan magana da wasu daga cikin mutanenmu wanda wani ya kira ni ina wani program a wani lokaci sai yake cewa to yanzu idan an ce sai ya ce menene matsayin kiɗa a musulunci sai na ce masa kiɗa iri biyu ne akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba kenan akwai wanda zai iya samun dalili akwai wanda ba zai iya samun dalili ba to sai ce to ina gani idan an ce a rabu da waɗannan abubuwa to ba a biye wa izala ba kenan na ce masa a'a wannan magana ba maganar izala ba ce maganar wanda suka yadda da maulidin idan hmm. ka koma cikin littattafan da suka rubuta duk zaka ga suna wannan tsawatarwa dauki Abu ma malamin al-Imam nawawi wanda magana yayi akai dauki al-Hafiz Suyuti me ya faɗa akai dauki dukkan malamai da suka tauna akan mas'alar irin su al-Imam al-Qasbalani irin su Ibn al-Hajj al-Maliki me suka faɗa akai ka je ka duba tsawatar wanda suka yi zaka ga cewa ba ma izala bane suka fara wannan magana a'a su masu maulidin ne ma tuni sun yi tsokaci akan waɗannan abubuwa so saboda haka wannan kenan abu na biyu ka kaddara cewa eh dan izalan ne in ya tabbata da gaske ne abun da kake yi marai kyau ne to ka watsar da shi mana ka daina kula cewa wannan dan izala ne ya gaya maka saboda ko shaidan ne ya faɗi gaskiya kai aiki da gaskiyar da ya gaya maka in ya tabbata haka ya kamata mutanenmu da Allah su sauya ya kamata a gyara wannan bangaren a gyara balle kuma ba maganar izala ba ce ba maganar izala ba ce to idan ma izalan sun yi magana to ta yi muwafaka da abinda malaman da suka yi rubutu akan maulidin saboda haka dan Allah mu kula da wannan bangare matukar kulawa ba zai yi a cakuɗa mai kyau da mara kyau kuma duka a ce mai kyau ne kamar yadda ba za a cakuɗa mai kyau da mara kyau a ce duka mara kyau ne dole a ware mai kyau yana nan a matsayinsa na mai kyau a ware mara kyau yana nan a matsayinsa na mara kyau shi yasa duka waɗannan fiskoki babu adalci a ciki mai maulidin da zai ce duk abun da yake cikin maulidi babu wani barna a ciki wannan rashin adalci ne haka kuma wanda baya maulidi da zai ce duk abun da ke cikin maulidi ba yi da kyau wannan rashin adalci ne amma abun da za a lura menene abun da shari'an ya san da shi a tabbatar da shi menene abin da shari'an ya kore a kore shi saboda duk abin da aka ɗauke shi a matsayin ibada wannan babu wasa a cikinsa saboda haka a hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wasa to saboda haka dan Allah mu kula da abin da ya shafi wannan bangare idan muka ci gaba da irin wannan za a wayi gari har wa'yansu su fara ganin cewa to wannan kiɗan da rawan da matasa suke yi kamar shine ma maulidin sai a wayi gari to menene ma maulidin so saboda haka sai ya zama an bijirewa dukkan abubuwan da ya kamata a yin an watsar da su an koma ana yin kuma abun da ba su ne ma suke ɗaukan ma'anan maulidin ba so saboda haka dan Allah mu kula amma abun da ya shafi yabon manzon Allah wannan tabbataccen abu ne abun da ya shafi kiɗa wanda musulunci ya san da ita wannan tabbataccen abu ne amma a ce ga budurwa ga saurayi suna rawansu suna cacewansu kuma a ce wannan ma maulidi ne wannan kan mu yadda ba kuma babu wanda zai iya kawo maka wannan dalilin da sunan maulidin manzon Allah babu shi sai dai a babin son rai ko a babin son zuciya kuma yana da kyau mutane ga waɗanda kamar yadda zan maimaita wannan magana hakika waɗanda suke magana akan a yi gyara akan abun da ya shafi maulidi sun kasu kashi biyu hakika akwai waɗanda su manufansu a rabu da waɗannan abubuwa da ake yi wanda suke ɓata maulidin to za su iya shigowa a yi maulidin da su. To shawarin da nake bawa irin waɗannan da Allah su dinga dubawa akwai wurare da yawa da ake haɗa maulidin wannan maulidin bai kunshi irin waɗannan abubuwan da suke gane ba to su dinga halartan irin waɗannan maulidin sai ya tabbata cewa suna da kyakkyawan manufa ashe dama wa'incan abubuwan ne kawai ke damun su kaga ashe kenan suna nan daga cikin masoya maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai bangare na biyu waɗanda kuma a'a suna fakewa ne kawai da wannan barnan don su samu damar rushe maulidin to irin waɗannan duk yadda aka tsaftace maulidin duk inda suka samu taruka da aka tsaftace din to ba za su je ba to kaga wannan kuma dama ba kyakkyawan manufar kenan to su kuma yana da kyau su gyara su ma su dawo ya zamana gyaran da suke yin suna yi ne gyara na Allah wato abin da nake nufi alal aƙalli idan sun ga taron da ya ƙunshi waɗannan abubuwan da suke tuhuma a matsayin marasa kyau ne to su kalli taron da bai ƙunshi waɗannan abubuwan na ɓarnan ba su ma su halarci waɗannan tarukan idan ma suka ga wannan ɗin ba zai yiwu ba to su ɗin su haɗa nasu taron wanda bai kunshi waɗannan abubuwan ba sai a gane cewa to kaga ashe ba maulidin suke ƙi ba ba kuma maulidin suke nufin su hana ba wannan kawai ita ce adalci da ya kamata mutane su sa a cikin abun da ya shafi wannan al'amari sannan muna ƙara jan hankali lalle mutanenmu su watsar da dukkan abun da zai ɗauki lagau zai ɗauki a shagala wanda har za a shigar da abubuwan da a shari'a bai san da su ba kuma a je ana fassara su da sunan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a'a in ana maganar annabi dole a shigar da ladabi dole a shigar da ladabi a janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallama. sannan sai shubuha ta bakwai cewa wannan maulidin bid'a ne bisa hujjarsu ta cewa fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bisa hujjarsu ta cewa man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarin mu wannan an mayar masa to ga amsa kamar haka da farko dai da Allah su ɗauki wannan hadisi na fa inna kulla mudathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar su ɗora wannan hadisi akan tafsiri a cikin watan Ramadana tare da mai jan baki su ɗora wannan hadisi akan gasan karatun alkur'ani su ɗora wannan hadisi akan usbu'us sahaba su ɗora wannan hadisi akan usbu Muhammad bin Abdul Wahhab su ɗora wannan hadisi akan dukkan abubuwan da sun tabbatar annabi bai yi su ba amma suna yi idan ba su yi haka ba to lallai kuwa kaga ba a yi adalci ba kenan idan kuma lallai akwai abubuwan da suna yi din annabi bai yi ba amma suna kare waɗannan abubuwan ta hanyoyi ko waɗansu hanyoyi kamar wajen cewa abun masalihul mursala to da Allah su koma shi ma maulidin wanda aka yi taron maulidin su bashi irin wannan hukunci na masalihul mursala din in an fahimci magana na maganar cewa kullu bid'atin dalala su kansu ba su yadda kullu bid'atin dalala ba don gashi nan suna abubuwan da annabi bai yi ba kuma suna kare waɗannan abubuwa ba da nassi sarihatan cewa annabi ya yi wannan abu ba so saboda haka duk inda ka ji wanda ba zai yi maulidi ba amma yake waɗancan tarukan inda za ka tambaye shi zai ce maka eh ai ba a ƙayyade wancan hanyar ba to amma kuma wannan hanyar da kai kake yi sai ya ce an kayyade ta to kaga wannan kuma son zuciya ne sannan ƙarin bayani da nake so in yi akan hadisin fa inna kullu satin bid'a wa kullu bid'atin dalala wannan amun mahsusun ne gamewa ne ke bantacce wanda kuma yi wannan bayani malaman hadisin ne suka yi wannan bayanin kuma su din ma da suka zo bayanin ba maganar kansu bane da hadis da waɗansu hadisan ne suka hukunta wannan hadisan ba wai da maganganunsu ba ne da waɗansu maganganun annabi ne suka auna da wannan maganar su saboda haka kaga kenan ya nuna su ma ba son ransu ba a waɗansu hadisan ne misali kamar yadda al'imamu imam Nawawi ya kawo a cikin sharhu sahih Muslim lokacin da yake bayani akan fa inna kullu mudasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin sai ya kawo hadisin man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya farar da abu mai kyau yana da ladansa da ladan wanda ya koyi da shi har zuwa rana gobe kiyama to da farko dai sai mu duba lokacin da duk wani zai zo ya ce zai yi raddin wannan maganar wa al Nawawi sai mu ga wannan mai raddin ya kai al'imamun Nawawi sanin waɗannan hadisan a matsayinsa nawa a jikin wannan za a samu wanda zai zo ya ce maka ai sanna ma'anansa kaifafawa ne ma'ana wata sunna ce da aka matar aka raya to wannan shi ake nufi da sanna tare da cewa idan aka koma cikin ma'anar sanna akwai ibtada ya farar din to me yasa ya tsallake ma'ana ta fararwan ya dauki ma'ana guda ɗaya ta ne ta abin da ya shafi kaifafawa wanda kuma idan muka duba kwarai da gaske suna ɗauko wannan hadisi wannan maganar da ya zo cewa awwalu man sanna al-qatl fil ardi qabil wanda ya fara kisa a bayan ƙasa ƙabil wasu kinkimu da suke shigarwa wani ya zai ce maka to ai ba ƙabila ne wai ya fara kisa ba domin an yi kisa kafin ƙabila saboda an kashe hankaku ko hankaku sun yi fada wani ya kashe wani a tsakani wannan kisan shine farko kafin wannan to daga cikin abin da nake so su gane shine ana magana akan ɗan adam wanda ya fara kisa shine ƙabil saboda haka a cikin yan adam babu wanda ya fara in ba ƙabil ba kuma an yi amfani da ɗin kai ma idan ka zo ba fassara shi kake cewa awwalu man sannal qatla ba cewa kake wanda ya kaifafa ba ba haka kake faɗa ba ga awwalu haka aka faɗa ga kalmar awwalu ɗin wanda awwalu ɗin kansa fassarar ta farko ne so saboda haka sai aka ce man sanna wanda ya farar so saboda haka wanda ya farar da kisa qabil kuma haka ne so saboda haka shi yasa malamai suka ɗauko wannan man sannan suka ce to kaga wannan sanna ɗin ta toge fa inna kulla safin bid'a wa kulla bid'atin dalala wannan ita ce abun da suka toge fa inna kulla safin da shi sannan abu na biyu sun toge wannan da wannan hadisi da manzon Allah ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda ya ƙirƙiri wani abu a cikin al'amarinmu wannan wanda baya cikin addinin fahuwa wannan exception din kenan ka gani ma laysa minhu to abinda kwakwalwan ka za ta baka fa kaifa idza kana minhu shi ma fahuwa ne kaga wannan hadisin da kansa ya toge da kansa bari maimaita mana yace man ahadasa fi amrina haza sai yace ma laysa minhu a lura da kyau bai ce man ahadasa fi amrina fahuwa raddul ba sai ce man hadasa fi amrina haza sai ce ma laysa minhu sai ce to fa huwa raddun kaga wani hadisin kai tsaye shi ma ya toge sannan sun sake togewa da wannan maganar na Umar da yake cewa ni'matil bid'atu hadhihi ma dalla da irin wannan bid'a duk wanda zai zo ya ce ai wannan bid'a ce a luga na'am malamai suna faɗan haka cewa bid'a ce a luga so amma ba na Umar ne bayan ya gama ya ce wannan bid'a ce a luga ba sannan abu na biyu ka kaddara cewa bidi'a ce a luga kenan akwai wani abu sunansa bidi'a a luga amma shi mai kyau ne to ina kuma hadisin fa inna kulla mudathatin bidi'a wa kulla bidi'acin dalalan kuma da ka faɗa to kaga har a yanzu dai yi contradiction ka warware kanka su saboda haka yana da kyau mutane su ɗauki zantuka na malamai abinda suke faɗa wannan shine hutunsu alhafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo dalili na kasuwan wannan bidi'a. kamar yadda shi ma al nawawi ya kawo dalili na kasuwan wannan bid'a haka al-Hafiz Suyuti shi ma yana kawo dalilai na kasuwan wannan bid'a haka nan dukkanin waɗannan malamai waɗanda suka yi magana akan wannan hadisi fa inna kullu mudathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala kuma har a yanzu babu wani malami guda ɗaya da zaka kawo mun a ɓangaren malaman hadisi da suka kai waɗannan da nake lissafowa da suka musu raddi akan wannan maganar galibi waɗanda suke wannan raddin waɗanda suka zo bayansu ne kuma ba su kai su akan wannan fanni na ilimin hadisin ba ko da kuwa za a same su a gabansu kaɗan ko da za a same su a bayansu kaɗan domin idan muka ɗauki maganar al'imamu Shafi'i da yake cewa albidiyatu bidiyatani ma wafaqa sunna fa wa mahuda wa ma halafa fa wa mazmuma a wani kaulin yana cewa albid'atu darbani ma uhdisa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadha bid'atun dalala wa ma uhditha lam yukhalif shay'an min dhalik fa hadha bid'atun ghairu mazmuma so kaga ashe kenan malamai tuni su ma suna sane da irin wannan magana so saboda haka a takaice kore maulidin annabi da sunan cewa fa inna kulla mudathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar koma ka ce wa tafsirin da kake a cikin watan Ramadan tare da mai jan baki fa inna kullu mudathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar koma akan gasan karatun alqur'ani ka ce fa inna kullu mudathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi ka koma akan usbu'ul usbu'us sahaba ko usbu Muhammad bin Abdul Wahhab ka dauko wannan hadisin fa inna kullu mudathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar saboda haka da Allah mutane suna contradiction suna warware kansu saboda haka wannan ita ce amsa akan wannan shubuha ta bakwai sannan shubuha ta takwas suna ƙoƙari su kore maulidin annabi ta hanyar ƙyamatar mutane abincin da aka yi na maulidi wajen jingina shi cewa wai kamar abincin kirsimeti ne ma'ana suna jingina wannan abincin zuwa ga abincin kirsimeti to da farko abin da nake so in gaya wa mutane a nan. idan misali bisa ƙa'idar su ta cewa ai saboda maulidin shari'a bai san da maulidin ba shi yasa kuwa duk abin da aka dafa ko aka yanka saboda maulidin abin da shari'a bai san da shi ba don haka ma ba za a ci ba to lalle kuwa za su sake warware kansu da farko dai Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani wa kulu min maskurismallahi alai ku ci abin da aka ambaci ko min ma rasmullah ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kai abinda aka aka wannan ne bina'an lil majhul ne bina'an lil majhul ba cewa aka yi abinda musulmi ma ya yanka ya ce bismillahi ba ko ya faɗi sunan Allah akai ba sai aka ce abinda aka ambaci sunan Allah wannan bina'an lil majhul ne To saboda aka kaga anan yana nufin cewa to ina ga kuma musulmi in dai za a sa wannan a ce a ci wanda aka ambaci sunan Allah a kai kaga har wanda ko kirista ne zai ce bismillahi ko ya faɗi sunan Allah ya yanka zaka ci kenan so sannan mu sake dawowa ai abincin kiristocin ma halal ne a wajen mu saboda Allah ne ya tabbatar da haka a cikin alkur'ani ya ce abincin su halal ne a wajenmu haka mu halal ne a wajen su to kaga idan alkur'ani zai tabbatar da cewa abincin kiristocin ma halal ne to ina ga kuma abincin musulmi ya kamata mutane da Allah su dinga fa'adalci wa kansu sannan idan kana nufin cewa ai wannan yankan ko abincin an yi ne saboda maulidi don haka ba za a ci ba to dukkan abincin da kuka yi a wajen gasan karatun alkur'ani ba za a ci ba don an yi ne saboda gasan karatun alkur'ani dukkan abincin da kuka yi a wajen taron yaye ɗalibai ba za a ci wannan abincin ba saboda an yi ne saboda wato taron yaye ɗalibai so saboda haka kaga kenan sai ya zama babu wani dalili babu wani hujja akan wannan magana manufa dai wanda zai zo ya yi yanka sunan Allah yake faɗa kuma abin da aka ce ka ci kenan sannan sai shubuha ta gaba shine maganar da suke faɗa akan abin da ya shafi at-tawaqquf wannan kalma na at suna amfani da ita wajen nuna wa dukkan wani musulmi bai da ta cewa bai motsawa bai aikata komai bai faɗan komai sai abin da manzon Allah ya zo da shi. Da wannan sunan suke yaɗa ma'anar attawakuf. Duk abin da aka ce wannan ibada ne, saboda haka al'aslu fil ibadati attawakuf. Asali a cikin ibada to tsayuwa ake cak kar a aikata komai sai in annabi ya ce a yi. Wannan magana ce mai kyan gaske. amma kuma wannan magana tana tattare da contradiction akwai kuma tuƙa da warwara amma maganar a zahiri tana da kyau yan uwa bari mu ji maganar cewa at-tawakkuf da sunan cewa maulidi zaka kore maulidi ko wani abin da kai baka yadda da shi ba zaka yi amfani da wannan ka'ida wajen ture shi to ka manta da kiyasi ka manta da ijma'i ko da ka yadda da kiyasi ka yadda da ijma'i to baka yi aiki da su ba ka koma kana kallon alkitabu wa sunna wanda in muka koma kuma ita ma ka'idar da ka zo da ita ba daga nassi ne ka zo da ita ba to sai mu dawo sai mu ce to shi kenan. yanzu bari mu maimaita wannan abun da muka faɗa a baya saboda watakila ƙwaƙwalwa ya fi kama wannan lokacin da ka zo kake tafsiri tare da mai ja maka baki ka tara mutane a cikin watan ramadana ne yasa baka yi tawakkufi ba ya kamata ka samu wannan kaifiya kafin ka yi me yasa baka tsaya cak sai ka samu inda annabi ya tara mutane ya kawo mai jan baki ana karanta alkur'ani ana fassarawa kafin ka yi ba sai ka gano cewa za ka iya yin haka duk da annabi bai yi ba kuma sahabbansa ba su yi ba yana da kyau don Allah mutane su dinga adalci ko kuma me yasa baka yi tawakkufi ka tsaya cak annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai yi gasan karatun alkur'ani ba dan haka me yasa kai kai me yasa ba za ka yi tawakkufi a wajen ba to lokacin da kake gaya wa mutum irin wannan sai ya koma yana lalumo waɗansu dabarbarun da zai iya kare kansa da su waɗannan dabarbarun da yake ƙoƙari ya kare kansa da su zai fara bijiro maka a'a duk abin da ya zo da irin kaifiyarsa to shine za ka taƙaita a kai amma duk abin da bai zo da kaifiyarsa ba to kana iya yi matuƙar baka ɗauki abun a matsayin ibada ba. wannan ma akwai tuƙa da warwara a cikin wannan bari a ji tuƙan sannan bari a ji warwaran wato haka ne lokacin da kake cewa ma'ana abubuwan da aka zo da kaifiyarsu to a takaita akan kaifiya wanda a yayin nan ma kake cewa misali idan aka ɗauki maulidin da ake ai an samu kaifiyarsa annabi azumi yayi don haka wannan shine kaifiyar wannan maulidin don haka a takaita mana da wannan kaifiyar tunda an ayyana kaifiyar ga kaifiyar a fili to me yasa ba za a takaita da wannan kaifiya ba to amsar da za a gaya maka akan wannan to ai ba azumi ne kadai aka yi saboda samuwan annabin ba mun kawo hadisai daban-daban wanda malaman hadisin suka kafa hujja da su akan abin da ya shafi maulidin saboda haka sai ka gane ashe kenan ba a takaita da wannan kaifiyar ba da an takaita da wannan kaifiyar shine zaka ce ayi haka sannan abu na biyu ka manta akwai jawami'ul kalimi na manzon Allah akan kawo hadisin annabi a nemi fa'idoji a jikin wannan hadisi kuma hadisin ya karantar da abubuwa da yawan gaske wanda zan kawo mana misali lokacin da manzon Allah ya ce wa sahabbansa kar ku yi sallar la'asar sai a banu Quraiza lafuzan da annabi ya yi umarni da su kar ku yi sallar la'asar sai a banu Quraiza amma sai ga wasu sahabbai sun tsaya a hanya sun yi sallan ba tare da cewa kuma annabi ne ya ce su tsaya su yi ba to anan akwai abin da su sahabban suka fahimta a jikin wannan hadisin da annabi ya gaya musu to idan akwai fahimtar da suka yi a jikin hadisin sun samu kuskure za ka ce ba su samu kuskure ba saboda da suka dawo annabi ya ce duka sun yi daidai saboda ai annabi ne ya koya musu sallah akan lokaci don haka shi yasa suka tsaya suka yi to amma fahimtar su ne da cewa abin da annabi yake nufi ba yana nufin cewa kar ku yi sallar la'asar a banu wato sai a banu ko da lokacin zai muku ba duk da babu lafazin koda lokacin ta ba zai muku ba amma kuma sun fahimci haka wato abinda nake so mu fahimta idan aka kawo hadisin manzon Allah akwai fa'idoji da yawa da malamai suke ɗauka a cikin hadisi saboda manzon Allah an bashi jawami'ul kalim yakan iya faɗan magana kuma hadisin ya ɗauki ma'anoni da yawan gaske shi wannan hadisin azumin kaga akwai kalmar azumi a ciki sannan kuma akwai kalmar haihuwa a ciki menene manufar duka annabi ya yi ne saboda girmama ran haihuwarsa saboda cewa zalika yawmun wulidtu kaga kenan duk abin da za a yi wanda shari'a bata kore wannan abu ba da sunan a girmama annabi da hakan so wannan ba zai zama matsala ba tun da malaman hadisin da suka kafa hujja da waɗansu hadisan baicin wannan hadisi akan maulidin to sannan kai inda ka yadda ma da azumin ai baka yadda da sunan maulidi kake yi ba saboda a wajenka kana gudun a ce ma kana maulidin so kuma amma idan ka koma za ka ga hadisin haka ne ko duk yadda ka duba hadisin za ka ga dai maulidin ne ka yi to ka koma ka ce wa mutane kai ma kana maulidin mana to ka daina cewa ko maulidi abu ne mara kyau to saboda haka da Allah mutane su dan lura da wannan ma'ana dai al-aslu fil ibada at-tawaqquf wannan warware kai ne abinda yasa na ce warware kai ne saboda ana tsallaka ƙa'idan a yi abin da ƙa'idan ba ta yadda da shi ba. Misali, idan ka ce abin da ba a zo da kaifiyarsa ba, shi za ka iya yinsa gurgudun yinka, sannan ko ba za ka ɗauke shi a matsayin ibada ba. Sannan a koma kuma a tambaye ka abubuwan da kake yi cikin wannan kaifiyar da ba ta zo ɗin ba ka ce kuma kana buƙatar lada akan waɗannan abun. misali kamar abin da ya shafi tafsir a cikin watan Ramadan ina maimaita mana wannan don mu kiyaye wannan ya zama mana babban misali saboda duka mun haɗu a kai lokacin da kake tafsiri na alkur'anin nan da Allah wanda yake ja maka baki yana buƙatar lada ko baya buƙatar lada mai fassarawa yana buƙatar lada ko baya buƙatar lada to idan waɗannan dukkaninsu suna buƙatar lada duk abin da aka buƙaci lada a cikinsa ya shiga addini sannan ya zama ibada to kenan sai ya zamana abin da kake yi a cikin ibada ne a'a kaifiyar ne babu ita so kaga dai kenan annabi bai yi hakan ba amma abin da yake ciki kuma annabi ya san da wannan wannan shari'a ne to ka koma ka auna maulidin ma da haka idan ka koma sai ka ga idan an ce kaifiyar da ake yin babu ita to sai ka duba to me ake yi a wajen maulidin shari'a ya san da wannan idan shari'a ya san da abun da ake yi a cikin maulidin to shikenan shi ma waɗannan abubuwan da ake a wajen maulidin ana samun lada da su wanda kuma insha Allahu za mu zo a ƙarshe mu zayyana abubuwan da ake yi din sannan sai watan shubuha ta ƙarshe ita ce shubuha ta goma wajen faɗin su cewa idan maulidi yana da asali ina babinsa a cikin ahabari ina babinsa a cikin iziya ina babinsa a cikin kawaidi ina babinsa a cikin risala ko askari ko muktasar ko wani dai littafi daga cikin littattafan fiqh wannan ma ba hujja bane wannan ba dalili bane kenan dukkan abun da baya cikin ahalari ko baya cikin iziya ko baya cikin ishmawi wannan ba addini bane ma'ana dai littattafan da muke ibada da su zallan a halari ne da iziya da ishmawi? To daga yau fa kai ma in za ka kawo wani abu na addini kar ka kafa hujja da kowane littafi sai a hadari da iziya da ishmawi. Idan ka kawo wani littafi daban sai mu ce to ba mu ji wannan hukuncin a cikin ahalari ba, ba mu ji shi a cikin iziya ba, ba mu ji shi a cikin ƙawa'idi ba. Wallahi ban taɓa jin rashin fahimta irin wannan. a kawo wani fahimtar da bata dace da ma abin da ya shafi ilimi ba domin wannan kwata-kwata babu ilimi a cikinsa. Yanzu fa kenan dukkan wani ilimi da zaka kawo wa al'umma, dukkan wani misali da zaka kawo wa al'umma, dukkan wani abu da sunansa ibada ne, idan fa zaka kawo shi dole ka takaita da ahalari, dole ka takaita da iziya, dole ka takaita da risala, idan ba risala ka kawo ba to ba ibada ba ne. Wannan shi ne abinda da kake gwada wa mutanen duniya. Wato ban taɓa ganin irin wata fahimta da ya kama da irin wannan fahimta mara kyau ba. Da farko abin tambayar ita ce, kawo mun tafsirin Alƙur'ani a cikin watan Ramadan tare da mai jan baki a cikin ahalari, kawo shi a cikin ƙawa'ide, kawo shi a cikin iziya, kawo shi a cikin risala. Idan baka kawo su a cikin waɗannan littattafai ba to babu, wani irin fahimta ne wannan wani irin fahimta ne wannan ko kuma kana gasan karatun alkurani kawo shi a cikin ahalari kawo shi a cikin iziya kawo shi a cikin risala kawo shi a cikin muktasar, kawo shi a cikin wani littafi da ka sani ko askari a cikin littattafai na fikihu idan kuwa ba a same shi a ciki ba to kai ma ka bari sannan kuma daga yau dukkan wani karatu da za ka yi dukkan wani karatu da za ka yi ka tsallake ahalari da iziya da ishmawi in mun ji ka kawo wani littafi daban za mu ce wannan ba ibada ba ne domin ba a halari ka kawo ba ba iziya ka kawo ba ishmawi ka kawo ba so amma idan kana so ka san hujjar maulidi ka koma cikin littattafai na sira a nan ne zaka gano dalilan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ne kuma zaka samu babukan maulidi zaka samu majalisu na maulidi ma'ana kai ta waɗannan fiskoki zaka samu wanda sun rubuta babu maulidin nabi wani kuma zaka ga ya rubuta abwabu maulidi ba ma babi ba cewa abwabu babuka yake cewa wani kuma zaka ga ya rubuta majlisun dan Allah a daina irin waɗannan abubuwa wannan ba ilimi ba ne, ba ilimi yake kawo wannan maganar ba in kuma ka ce ba za ka bari ba to duk wani littafi da za ka karanta a cikin addini wanda inda za ka koyar da mutane addini daga yau ka ɗauko a halari da iziya da ishmawi kuma abun mamaki wai yau da yawa waɗanda da suka yi watsi ma da ahalarin da iziyan suke cewa maganganun wasu ne ba maganar Allah da manzonsa ba wai su suke dawowa kuma suna cewa wai a kafa hujja da ahalari da iziya da ishmawi saboda haka dan Allah yana da kyau mutanen mu a gyara wannan so saboda haka wannan ita ce shubuha ta goma maganar cewa in maulidi daidai ne ko in yana da asali ina yake a ahalari ko iziya ko ishmawi wannan babu dalili babu hujja a cikinsa idan kuma ya ce dole sai an yi haka to kar ya sake karanta kowane littafi a duniya da sunan ibada yake koya wa mutane face abin da yake cikin ahadari ko iziya ko ishmawi sannan abin da yake na gaba wayne abubuwa ne ake a wajen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai daga cikin abin da suka rubuta a cikin littattafansu zan bijiro mana zan kawo mana abubuwa guda ishirin duk da ba yana nufin cewa ya takaita da waɗannan abubuwa guda ishirin ba amma dai waɗannan su ne maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan su ne abubuwan da ake yi a wajen maulidi sannan mai yin su yana buƙatar lada tunda yana buƙatar lada dole ya ce maka ibada yake yi da farko ana gabatar da sadaka a wajen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana gabatar da al-ma'ruf a wajen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ana gabatar da mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam ana soyayyar manzon Allah sannan ana gabatar da girmama manzon Allah kan ni'imominsa wanda wannan shine na shida sannan akwai sada zumunci sannan akwai sauraron tarihin manzon Allah sannan akwai karatun alkur'ani sannan akwai salati wa annabi sannan akwai sauraron yabon annabi sannan akwai shigar da farin ciki a cikin zukatan al'umma sannan akwai farin ciki da samuwan manzon Allah sannan akwai ayyuka waɗanda suke kyawawa da alkhairi sannan akwai zikirin Allah sannan akwai addu'o'i sannan akwai tunatarwa da ilmantarwa sannan akwai girmama Allah da godiya wa Allah sannan akwai yabo ga Allah ɗin sannan ana aikata dukkan abun da shari'a ta san da shi waɗannan su ne sannan dukkaninsu suna da dalili daga alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka ɗauki abu na farko da muka fara kawowa shine as-sadaqat shine abun da ya shafi sadaka Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani la khaira fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ila akhiril aya sannan a dangane da abun da ya shafi al-ma'ruf a cikin wannan ayar akwai al-ma'ruf sannan a dangane da abun da ya shafi son manzon Allah kamar yadda na faɗa da wannan kan wajibi ne saboda Allah ya faɗa a cikin aya قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الظالمين أو فاسقين sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in sannan ya ce addibu auladakum ala salati khisalil hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti wa qira'atil qur'an sannan abu na hudu girmama manzon Allah Allah da kansa ya ce wato azziruhu wato sannan gode wa Allah akan ni'imominsa Allah da kansa ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith dangane da ni'imomin Allah ambata ma'ana Allah ya ce a ambaci ni'imominsa da ya mana sannan Allah ya ce wala in shakartum la azidannakum sannan a dangane da abun da ya shafi sada zumunci manzo Allah yana faɗa anar rahman sunana ar-rahman yace na halicci zumunci daga sunana ar-rahman wanda ya sada ita ya sada ne, wanda ya yanke ta ya yanke ni kamar yadda kuma an samu ayoyi wanda suka tabbatar da sada zumunci sannan abun da ya shafi sauraron siran manzon Allah tarihin manzon Allah Allah yana faɗa a cikin Alkur'ani wa kullum na kusu alaika min an ba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'ada dukkan kissar annabawan da muke baka don mu natsar da zuciyarka idan har kissar annabawa zai zama nitsuwa a zuciyar annabi to kissar annabi da yafi annabawan shi yafi cancanta ya zama nitsuwa a zuciyar al'umma duka sannan karatun alkur'ani wannan ba mu yi saɓani da kai ba ka yadda ana karatun alkur'ani abu ne na daidai sannan salati wa annabi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sannan sauraron yabon annabi Hassan bin sabid yana daga cikin masu yabon annabi hadisi a cikin sahih bukhari yana baiti a cikin masallaci wata rana sai ga sayyiduna Umar ya harare shi yace yayi a gaban wanda ya fi shi kamar yadda Abdullahi bin Rawaha yakan yi yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin yabonsa wata rana ya yabi manzon Allah annabi ya cire mayafi ya bashi kyauta sannan shigar da farin ciki a cikin zukatan al'umma ita ma wannan shari'a ta san da wannan sannan farin ciki da ranar haihuwar manzon Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yana cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un game da falalan Allah da rahamarsa mutane su yi farin ciki da haka yafi daga cikin fi musu daga abin da suke tarawa to kaga abun wannan ayar tana nuna kai sai a yi farin ciki kenan da wannan rahama kuma daga cikin fassare-fassaren da Abdullahi ɗan Abbas ya yi wa rahama akwai annabi Muhammad a ciki kamar yadda ya zo a cikin Abdurrul Mansur fi tafsir bil ma'sur na al-Imam Suyuti idan baka ma gamsu da wannan ba ai wata ayar ta fassara wannan din da Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face ka zanto rahama ga talikai sannan ya zo a cikin hadisi annabi ya kira kansa da rahama sannan daga ciki zikirin da ake yi a wajen Allah da kansa ya ce faskuruni askurkum ku ambace ni in ambace ku ko kuma waskurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa don ku rabauta sannan addu'o'i da ake yi a wajen wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kuma Allah yayi umarni da a roƙe shi sannan tunatarwa da kuma ilmantarwa Allah yana cewa wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar wannan tunatarwan tana amfani wa mu'mini sannan yebo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ya shiga daga cikin mada'ihu da na kawo a baya sana da dukkan abun da shari'a ta yadda da shi duk abin da shari'a ya yadda da shi a wajen ana yi kuma dukkanin waɗannan abubuwa ana buƙatar lada a kansu sannan babu inda aka ce saboda sun yi muwafaka da ranar maulidi ba za a yi su ba hasali ma yin abubuwa na alkhairi saboda munasaba wannan abu ne ma mai kyau kamar yadda shari'a ta nuna mana haka yawaita alkhairori saboda munasaba wannan abu ne wanda shari'a ta san da shi annabi yana yawaita karatun alƙur'ani tare da mala'ika jibril a cikin watan ramadana saboda munasaba so saboda haka wannan alkhairori ne kuma an yi umarni da ka yawaita alkhairin saboda ana ninka alkhairin a wa'annan lokutan to saboda haka munasaba tana sa ka yawaita alkhairi ka yawaita ayyuka na alkhairi sannan abun da zai halatta taron maulidi idan ka koma alkur'ani Allah ne fa yace waf'alul khaira ku aikata alkhairi kaga dukkan abun da ya shafi ma'anan alkhairi zaka aikata ba a toge ba ba a ƙayyade maka ba so kawai ya zama abun da kake yin shari'a ya san da wannan abun eh shari'a ya san da wannan abu shikenan idan ko ba shari'an ne ya zo ya ce a'a ba za a yi wannan abun a wuri kaza ba to yanzu kuma kai ne ake kokari ka kawo dalili na cewa ba za a yi wuri kaza din ba tunda shari'a kan ta baka kai kuma bai ce in banda da wuri kaza in banda da wuri kaza ba to saboda haka yana da kyau mutane da Allah su fahimci wannan qadiyya ban sani ba ko akwai bijiro da wayansu abubuwa da arama za ka yi a cikin wannan karatu da muka gabatar a yanzu eh ban sani ba insha Allah muna godiya matuƙa da irin wannan bayanai masu yawa masu fa'ida mm-hmm. kuma da alkhairi muna fata al'umma ta abubuwan da ake yi yawwa mm-hmm. akaram kuma duk da dai ka riga ka faɗi abubuwan da kake bayani akan su ne dai maulidi kamar mm-hmm. yadda ka zayyano kusan su ne a ƙarshe wanda ka zayyano kusan su ne dai a manufa su ne maulidi na dukkan abubuwan da ake yi saɓanin wannan irin na takewa eh, da kai ta magana 'yan mata da samari su yi ta da kaɗe-kaɗe gobe hmm. duka mana hmm. baya daga cikin maulidi ba shi ne maulidi ba? Hmm. Ba shi shine maulidi manzo Allah sallallahu alaihi wa Na'am. Saboda a wasu wuraren kamar abin yayi rinjaye har al'umman wannan wuri suna ganin kamar shi ne ma maulidin. To kaga yana da kyau shi yasa kullum muke faɗa yana da kyau mutane su rabu da irin waɗannan abubuwa da ake yi a wajen maulidi saboda kullum muna kallon abun da shari'a ta yadda da shi a yi saboda kar a shigar da rashin ladabi a janabin annabi sallallahu alaihi duk abun da muka ce tun da maulidin tuni mun jingina shi zuwa ga annabi mun ce maulidin mm. annabi haka muke faɗa tunda mun ce maulidin annabi to duk abun da za mu yi akan annabi to mu sanya laduba a cikinsa saboda haka lalle muna kira zuwa ga dukkan A wurare waɗanda ake irin wannan maulidan da Allah su watsar da abunda da duk shari'a bata san da shi ba a yi ƙoƙari a aikata abin da shari'a ta san da shi saboda kuma kaga yana daga cikin ladabi duk lokacin da aka zo ana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu natsuwa a wajen kuma musamman ga 'yan uwa dukkanin masoya manzon Allah baki ɗaya don hankalin da nake so in ƙara jawo mu a kansa duk abin da muke yi a wajen maulidi in baituka na yabon manzon Allah muke yi a wajen mu yi kokari mu duba waɗannan baituka mu kawo su ta fiskar ilimi kar mu kawo wani abu wanda zai iya zamowa muna maganar yabon annabi mu kawo wani abu da yayi kama da su kama akan annabi da Allah mu rika kula da wannan shi yasa dukkan wanda zai zo yayi baiti ko ya kawo wani ah, yabon annabi sallallahu alaihi sallam ta yi kokari ya tantance ta hanyar ilimi idan ba da ilimin haka ya nemi wanda suke gaba da shi su duba masa wannan baitin da ya yi saboda kar a zo a samu waɗansu lafuzan da shari'a bai yadda da su ba shi kuma a ganin sa yana ganin cewa yabo ya yi ga annabi ai hmm, ba a ce ka haɗa abu mai kyau da mara kyau da sunan yabo ba a kullum mai kyau kake nema saboda yabo kake shi mai yabo selectin ake ana duba kalmomi waɗanda suke masu kyau waɗanda suke da ma'ana wanda in an faɗe su kuma shari'a ya san da su ya yadda da su saboda haka da Allah musamman waɗanda suke yawaita baituka suke yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam dole su dinga yi suna taka tsantsan suna duba me suke faɗa ba kowane magana kawai zaka ce tun daga annabi kake yabo bari ka faɗi abin da kake so ko abin da kaga dama ba so yana da kyau da Allah sannan abin da ya shafi zikirori kamar abin da ya shafi janibin zikirori da ake a wayannan wuraren duka mu dinga kyautata sunan Allah duk lokacin da ka zo kana faɗan sunan Allah to ka faɗe shi a cikin natsuwa sannan kuma ka dinga furta sunan da kyau saboda sunan Allah kake faɗa ko kai ka kaddara sunanka ne aka faɗa ba da kyau ba kai kanka ya kake ji a kira sunanka ta hanyar da bai yi ba kaga babu tsari a cikinsa so saboda haka a ɓangaren dukkan yan uwa zakirai da yan uwa waɗanda suke masu yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duka dan Allah mu dinga kyautata harshukanmu idan muna magana akan Allah mu faɗi sunan nan da kyau sannan kuma mu dinga sa natsuwa a cikin lamarin tunda Allah muke magana a kai sannan kuma ga wanda kuma suke baituka ina maimaita wannan yabon annabi kake to dubi dukkan abin da yake ɗaukan ma'ana kuma wanda bai wuce shari'a ba bai wuce gona da iri ba ma'ana sannan kuma baka kawo lafuzan da idan an saurari lafuzan sai a ga maimakon yabon annabi kai ma kamar ka rage wa annabi daraja to saboda haka dan Allah duka mu dinga mu dinga kulawa da irin wannan matukar kulawa kuma Allah ubangiji ka ka ka gyara mana baki da hmm. dai Allah ya saka da alkhairi to bayan wannan mana akwai wanda suke cewa to tunda an samu irin waɗannan abubuwa marasa kyawu sai a yi watsi hmm. da maulidin da ai ba dole bane Ma'ana hmm. ba abu ne wanda yake farilla ba. Idan aka hmm. duba misali aikin haji akan ce eh akwai waɗanda suka farar da ai abubuwa a cikin aikin haji suna yin abubuwa marasa kyau. Don hmm. haka misalin da ake bayarwa na ai a aikin haji ma akwai masu yi wai ai farilla ne wannan shi aikin hajin. Amma wannan tunda abu ne wanda ko da shi ko babu shi za a so annabi sallallahu me sai hana wai tunda akwai munanan abubuwa da mutane suka shigo da shi sai a yi watsi da shi. To da farko abin da nake so in gaya wa mutane, da Allah a dangane da abin da ya shafi cewa wai saboda samun akwai waɗanda suka zo da waɗansu abubuwa da suke bata abin da ya shafi maulidin mai zai hana ba za a yi watsi da shi ba wannan rashin tunani ne mai kyau kuma idan aka bi irin waɗannan ƙa'idojin ma to ai addinin musuluncin za a rushe abubuwa da yawa. Wato abun da dai ake so ka gane in dai abun da ya zama wajibi ma aka samu waɗansu abubuwan da suka zama sun ɓaci. To ina ga wanda an yi saɓanin fahimta a kansa. Ka fahimci maganar da nake faɗa. Wato misali idan ka ɗauki kamar aikin haji. Ai ba a rawaito aka ce a yi aikin haji tare da cakuɗuwa maza da mata ba. Babu inda za ka samu wannan riwayan. Amma yanzu an cakuɗun saboda lalura. Wataƙila a fahimci maganar. kenan akwai abubuwan da lalura tana iya shigowa ta halatta haram amma in ba haka ba to idan har a aikin haji ana iya samun wannan cakuduwan wanda kuma kowa ya san wannan aikin hajin wajibi ne to idan ya faru a cikin wani abu wanda aka samu saɓanin fahimta ma a kai to ashe in har abun da ya zama wajibi ba an samu a nan ya fi sauƙi a samu kenan Wataƙila fahimci magana da nake so in faɗa su saboda haka hmm. kamar yadda ka ɗauke ta a babin lalura a can to ya kamata ka kasa mutane iri uku a nan shi yasa dama nake cewa waɗanda suke zuwa maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da baka yin maulidin ka kasa su kashi uku dan uwa na farko da gaske ne da gaske ne akwai waɗanda suke ɓata maulidin bisa jahilci akwai waɗanda suke ɓata maulidin bisa son zuciya akwai kuma waɗanda wallahi lalura ne ta tsayar da su cikin wannan wajen ba wai haka suke so su ga ana yi ba wannan abubuwan da ake yin kan baya musu daɗi to amma sun ɗauki matakai guda uku na farko in sun gani za su iya kawarwa da hannunsu suna sa hannunsu idan ba za su iya ba za su sa harshensu suna sakawa idan ba za su iya ba ƙarshe suna ƙin abun a zuciyarsu so ya kamata wannan da ya ƙi abu a zuciya shi ma ka hukunta shi da wancan da ya aikata abun a bisa son zuciyarsa ko ya aikata abun a bisa jahilci sai idan kai wannan baka yi adalci ba dama abun da addini ya ce maka shari'a abun da ya ce maka mara ra'a minkum munkaran falu ghayrihu bi yadihi fa illam yastati bi lisanihi fa illam yastati bi qalbihi fa zalika atqaful iman wanda ya ga mummuna ya kawar da hannunsa idan ba zai iya ba ya sa harshensa idan ba zai iya ba ya ki a zuciyarsa To kaga waɗannan matakai guda uku akwai waɗanda fa suna kan haka ɗin. Kuma muna daga cikin alhamdulillahi muna kan wannan. Mm. Dukkan wasu abubuwa da za a yi a wajen maulidi mara kyau ba ma tare da wannan. Muna hanawa da hannunmu a inda muke sawa. Muna hanawa da harshenmu a inda muke saka harshen sannan inda ya gagar mu abun a mu. kuma sannan akwai kardadan abubuwa na alkhairi da yawa a cikinsa shi zai sa a wani wurin idan baka iya sa hannu ko baka iya sa harshe ba kai kana jiran alkhairoyin da suke ciki ne ba kana jiran abun da yake ciki mara kyau ba ne kamar yadda ka jira alkhairi a karatunka na boko ka fahimci magana da nake faɗa alkhairin duniya ne ka jira a karatunka na boko amma baka yi ɗin ɗin boko saboda samun akwai waɗanda suke ɓata al'amarin a cikin boko ba a fahimci maganar da nake faɗa wato lokacin da kake karatunka na boko akwai abubuwan da kake gani waɗanda waɗanda abubuwan da kake ganin su kana ganin kai sun saba da addininka ko sun saba da tsarin rayuwarka ko wani abu makamancin haka amma saboda sun fi ƙarfinka na'am a daidai lokacin mutum sai ya ɗauke su a matsayin laruri kenan. Yau wato ka gani sai ya zama maka kai ikrahi ne, kai ma'ana mm. ba haka kake so ba, amma kuma ba yadda ka iya, ba za ka iya hanawa da hannunka ba, ba za ka iya sa harshenka ba, amma ka ki abun a zuciyarka. So saboda haka amma tun da akwai abun da kake amfana da shi a wajen sai kake jira saboda amfani wanda kake so ka samu na duniyarka. Shi kuma wajen maulidi jiran da kake kana jiran wani amfani da za ka samu a lahiranka kamar waɗannan abubuwa da na lissafo su ana yin su masu kyau a wajen maulidin nan na lissafa sama da abubuwa guda ishirin a yanzu to amma saboda wani abu wanda hala guda ɗaya ko biyu yake so ya ɓata wannan abun saboda waɗannan abun sai in rasa waɗannan abubuwa guda ishirin da na lissafo na alkhairi hmm. a'a ya kamata mutane su fahimci me nake so in kawo anan. so saboda haka kamar yadda wato lamarin maulidi abin da zai saura shine mutane ana hukunta su gurgurdon niyyarsu akwai wanda ya zo da aikin jahilcinsa irin hukuncin da Allah zai masa daban akwai wanda ya zo da son zuciyarsa irin hukuncin da Allah zai masa daban akwai wanda ya zo yana kyamatar waɗannan abubuwan shi ma hukuncinsa daban hmm. so wannan ita ce adalci kuma maulidi ya tattara wannan abu kuma duk wani taro da ka sani shi ma ya tattara waɗannan abubuwa wannan su ne eh wannan a takaice abin da nake so in faɗa sai tambayar mu na karshe a karama kallahu saboda lokaci ah, na'am gaskiya ne cin ah, akwai wata firka ce ta addini wata bangare na addini wanda su ne suke maulidi baicin sauran al'ummar musulmi ko kuma maulidi na duk al'ummar musulmi ne watan wannan hakika ita ma shubuha ce da yawanci mutane suna kokarin su shigar idan an tashi ana maganar maulidi sai ka ji wani ya ambaci wani bangare ya ce ai su ne yan maulidi ko ya ce yan bidi'a ko ya faɗi wani suna haka dai wanda ya ga dama daga cikin sunayen da ya ga zai iya lissafawa to da farko dai dukkan musulmi ya kamata ya gane cewa aka yi maulidin annabi Muhammad shi annabin nan fa na dukkan musulmi ne kai ma da kake kin maulidin da za ka gane maulidin naka ne saboda dukkan wani musulmi shi yake yin maulidi ba wai wani ɓangare ne suke yin maulidi ba, a'a duk wani musulmi shi yake yin maulidin manzon Allah. Saboda dukkan wani musulmi in inkarin annabi Muhammadu. Na taba faɗan wannan magana na ce da ya kamata in akwai ma saɓanin fahimtar a dinga samun samana a cikin maulidin shehunai. Misali ya ce to misali wani ya yadda da maulidin shehu wane amma bai yadda da na wane ba amma ya yadda da maulidin wane ba to amma annabi Muhammadu ya haɗa mu duka annabi Muhammadu ba na wata mashaba ce guda ɗaya ba. Annabi Muhammadu ba na ɗan malikiya ko shafi'iya ko hanafiya ko hanabila ba ne. Ba na ɗan tijjaniya ko ƙadiriya ko eh, shaziliya ko na kashabandiya ko na wasu ɓangare daban ba ne. Ko kuma na ɗan izala kaɗai ko na ɗan salafiya ko na ɗan kaza ba ne. A'a, shi annabi Muhammadu na dukkan musulmi ne baki ɗaya. saboda haka da aka zo aka ce maulidin annabi sai ka ji da kai ake kai musulmi da kai ake hmm. saboda haka yana da kyau mutane su fahimci wannan matsala yadda take saboda haka da Allah mu fahimci wannan matsala mu daina don wala a jikin wannan karkaje wanda ya kamata kai ne za ka yi alfahari da annabi Muhammadu za ka rika jin daɗi ma ana maganan annabi sallallahu alaihi wa sallama kai a matsayinka na musulmi shi yasa ni a wurina ina mamaki ina mamaki wanda za a ce wai wai yana kyamatan maulidin annabi amma wallahi wanda da gaske ne shi abun da yake kyamata abu da ake a cikin maulidi mara kyau har a zuciyarsa wannan ita ce kaɗai yake kyamata to wannan bayi da matsala amma wallahi wai mutum yana jin abubuwan da ake a wajen maulidin nan masu kyan nan da muka yi ta lissafo wannan wai wannan abubuwan su yake kyamata kai to ni a wurina akwai rauni akwai rauni a dangane da annabi a janibinsa akwai rauni eh ya kamata akwai taruka da yawa wanda ya gane zai iya yin su yanzu da Allah Malam Abu Junaidu ni a wurina abun mamaki ka tara mutane saboda sahabban annabi ka tara mutane saboda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ka tara mutane saboda wani wani da ka muhimmanta amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ana taruwa saboda shi ka ji wani abu a ranka ka ji wai ba daɗi kai wallahi ya kamata mutum ya tuhumi kansa ya tuhumi kansa shi yasa kaga wani malami wani malami abin da yake faɗa ya ce ai maulidin annabi ya wayi gari ya zama wajibi a kwarai da gaske shi abun da ya kalla ya kalli abun da maulidin ya kunsa ne ya kunshi abubuwan nan da muka faɗe su ga sunan su sadaka mm. su ƙaunar manzan Allah ƙaunar manzan Allah menene wajibi ne ya kalli irin su mm. girmama annabi girmama annabi wajibi ne ya kalli hmm. irin godiya wa Allah akan ni'imominsa godiya Allah akan ni'imominsa wajibi ne ya kalli irin sada zumuncin da yake cikin maulidi wannan ma wajibi ne ya kalli sauraron tarihin annabi ya kalli su karatun alkur'ani ya kalli irin su salati da ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kalli farin ciki da samuwan annabi ya kalli zikirin Allah da ake yi a ciki ya kalli addu'o'in da ake yi a ciki ya kalli ilmantar wanda ake ciki ya kalli abin da shari'a ta san da shi da ake a wajen maulidin shi yasa yace wajibi ne Allah ya saka da alkhairi muna matukar godiya shehi so eh, mm, Allah ya samu dace Allah ya samu dace Allah ya samu dace muna Allah ya samu dace eh baraka bayanai da aka umma Allah ubangiji ya fahimtar da mu Allah ya lada assalamu alaikum amin amin ya Allah to Allah ya samu dace da